hijiran manza Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1448 wanda ya daidai da biyar ga watan takwas shekara ta 2026 mun sake haduwa cikin rahamar Allah a wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da babanmu Alhaji Shehu Lawal Giwa Allah ya kansa da rahama da ke nan layin baya jidda a cikin unguwar rimi GRA domin ci gaba da karatu wanda yau za mu fara karatu ne a sabon littafi wanda shi ke alamta littafi na uku kenan ko da muka karanta mu za mu karanta insha Allah a wannan masallaci littafinmu na yau sunansa fawaidul mustanbita min kista luqman al-hakim wato fa'idoji wanda aka fitar da su daga kinsar lukman mai hikima waɗannan da abin da aka ce fa'ida dama ana tsammanin duk mumini zai tara kayansa ne haka nan sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa hikima kayan mumini ne duk inda ya tarar da abinsa sabawa yake yi gaba don kuma aka ce fa'ida ma'ana abu ne mai amfani wanda ba zai cutar ba ciki lafiya baka lafiya kuma waɗannan fa'idoji da aka fitar da su sun zo ne a cikin kissan al hakim za mu ji wane ne al hakim sai dai ƙur'ani a cikinsu ne waɗannan fa'idoji ya zo duk abin ko da ya zo a cikin alƙur'ani alkhairi ne kuma duk abin da wani mutumin kirki ya misali da shi masu hankali sukan natsu su kalli wannan abu na a ce allah ta'ala shi ne wanda ya fitar da ba iska ko labari game da lukmanul hakim ko shakka babu kawo kisan sa ƙur'ani akwai amfani mai tarin yawa kuma waɗannan fa'idoji da malam zai kawo za ku ji fa'idodi ne da ba su gaza guda hamsin ba a cikin ayoyin da ba su kai guda goma ba to wannan dama malamai tun bayan ba sun saba irin wannan malai bin qayyim allah ya ji kansa da rahama lokacin da aka kawo ayan da iblis ya yi ma allah ta wurin kai da aka ce ma annabi adama sujada Allah ta'ala ya ce me yasa bai abin da aka umurce shi ba sai yake cewa Allah khalaqtahu khalaqani min nar wa khalaqtahu min tin ka halice shi daga ka halice ce shi iblis an halice shi daga wuta an halice annabi adam daga turbaya wanda shine kasa ibnu kayyim ya yace wallahi shaytan ya koro da ina wurin ba ma sai Allah ya kula shi ba ni dan adam gajiyayye sai ne masa raddi guda dubu da ke nuna cewa ƙasa ta kuta alkhairi da har yake wani kafafa da ita, yace mai ƙasa ke mai wuta ke tsina na mana mai ta bai da yawa sosai yace ƙasan nan a cikinta ake taskace mana ruwan da muke amfani a cikinta muke shuka abin da muke ci mu rayu ta riƙe mana abu ta baka mai zaƙi ta baka mai tashi ta baka mai bauri duk ita ne ya ce ƙasan nan fama idan mun mutu ita ce suturan sun ma'amata hufa a kabara to kai ko wane ne ke fata ya shige ka a mai sutura da su to wannan kaɗan ne daga cikin fa'idoji wanda malamai suke kawowa to malam albadar zai mun riga mun san wane ne shi ta hanyar karanta littafansa wannan malamin ko ba mu taɓa ganin shi ba A ƙalla dai alƙalaminsa ya ɗosalo mana sanin cewa shi ba ƙaramin mutum ba ne ta fuskan ilimi da sanin ya kamata da kuma alamar tsoron Allah da yin abu ma domin Allah tare da shi Allah ta'ala muke roƙo ya mu ikon karanta daidai a cikin wannan littafi ya kuma datar da mu fahimtar daidai da kuma aiki da abin da yake so ya yarda da shi mala ya buɗe littafin sa bismillahir rahmanir rahim yana farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai ma'ana ina neman tabarruki da sunan Allah wanda shine Allahu al-ma'bud wannan sunan ta Allahu ta haɗiɗe dukkanin sunayen Allah gaba ɗaya yanda suratul fatiha take take uwar alqur'ani to haka sunan Allahu ita ma ta hadisi dukkanin sauran sunayen Allah duk wani suna na Allah da ba Allahu ba to Allahu ta tattaro shi ta kunshe shi a wurin ma'ana da komai da komai da Allah yake so shi yasa duk inda Allah zai zo zaka ji Allahu ya fi kira da kowane suna fiye da kowane suna nashi har wanda yasa malamai a ruwayan Hafsu suka ɗauki bismillahir rahmanir rahim wasu daga cikin malamai suka ce aya ce mai zaman kanta saboda a buɗe da wannan girma tashi ar-rahman mai gamammiyar rahaman da yake yi ma musulmi da wanda ba musulmi ba ruwan sama yanzu shi nan gari ya daɗi suna ko wanda ba musulmi ba shi ma wannan daɗin da kake ji a jikinka jikinsa na ji idan gona ruwan ya tafi yanda zai tsiro a gonar liman haka nan zai tsiro a gonar fasto shi ma ko da ko yana zagin Allah ar-Rahman amma kuma ar-rahim mai keɓaɓɓiyar rahama ko tausayi ga muminai su kaɗai a ranar alkiyama wannan bismillahir rahmanir rahim kamar yadda muka sha bayani da malam ya kawo haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake buɗe dukkan wani sakonni da yake aikawa zuwa ga wasu al'umma to malam ya dauke ya dauke wannan littafi nashi a matsayin risala sako ne kamar yadda a ƙarshe za ku je? muhadara ce ma yayi aka maida ta wannan littafin da ke hannun to shi yasa sai bude da wannan yace innal hamdalillah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala nahmaduhu muna gode masa wa nasta'inuhu kuma muna neman taimakon Allah wa natubu ilaihi kuma muna komawa gare shi don neman gafaran zunubanmu wa na'udhu billahi min shururi anfusina sannan muna neman tsarin Allah daga sharrukan kawunanmu saboda rayuka suna da sharurruka masu yawa suna umarni da abu mara kyau innan nafsa da amaratun bi su'i illa ma rahima rabbi sannan wani wurin Allah ya ce duk wanda ya saba ma sarran shi a cikin abin da rai ke so Allah baya so to aljanna ce makoma wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa kaga an-nafsa ta sai ce fa innal jannata mene hiya al-ma'wa aljanna ce matattara makoma to muna neman tsarin Allah daga sharrin rawukanmu kar ya sa mu harbu ta cuta ta zuci don ta fi wahalar warkewa kuma ta fi illa a cikin ayyuka wa sayyi'ati a'malina sannan muna neman tsarin Allah daga munanan ayyukan man yahdihi Allah Hakika dukkan wanda Allah ya shiryar da shi Allah ka sa muna cikin shiryayyu fala mudilla lahu babu wanda ya batar da shi wa man yudlil haka nan wanda Allah ya batar wanda ya bata ko in za mu yi ladabin magana sai mu ce wanda ya bata amma hakika Allah shi ke bata ba sannan kuma shi ke shirya da wanda ya zo wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min fala hadiya lahu duk wanda ya bata to ba fa mai shirya da shi in ba Allah ba wa shahadu an la ilaha illallah kuma na tabbatar da babu abin bautawa bisa cancanta face Allah wahdahu shi shi kadai la sharika lahu ba a haɗa Allah da kowa a cikin tarayya a cikin bauta ba na hada shi da kowa a cikin bauta sannan kamar yadda ya tabbatar da Allah shi kadai ake bauta ma to karo na biyu kuma wa ashhadu anna muhammadan sannan ina mai tabbatar da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shayabo ko shine muhammad ahmad wannan shayabo din wanda da an fade shi sai ka ji an masa salati an jinjina masa to na tabbatar da Abduhu shi ba Allah bane bawa ne na Allah ya mai tsananin biyayya ne ga Allah din mai yin duk abin da Allah ya sa shi yayi ne mai bari duk abin da ya ana shi an gane ko wa rasuluhu tare da haka kuma yafi kowa daraja jakada ne na Allah an gane wannan sallallahu alaihi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi wa ala alihi da alayansa iyalansa da duk waɗanda suka shiga wannan karkashin alihi wa ashabihi da abokanan rayuwarsa waɗanda su ne suka ba addinin nan gudunmuwa kafin kowa wanda suka karfafe shi a wurin kisar da saƙon da ya zo da shi su ne sahabbai ajma'ina kuma ba mu zagin kowa gaba ɗayansu yadda Allah ce radiyallahu anhum Allah ce ya ji da su gaba ɗaya to mu ma ajma'in gaba ɗayansu muke mu addu'a ba ma zagin sahabban annabin Allah wa sallama tasliman kasira ko muna fatan aminci mai yawa a tare da su malace amma ba, bayan haka fa innal wasaya lallai wasiyoyi idan aka ce wasaya jam'i ne na alwasiya wasiya shine umarni mai karfi wanda ba a saba mishi sai idan aya ne ta saba mishi ko hadisi duk wani umarni na haƙƙi da za a ba da shi kaza an ce ya yayi wasiyar kaza ko yi wasiyar kaza ya ba da wasiyar kaza ba'ana ya ba da wani umarni mai karfi wanda a haƙƙin shi babu wanda zai taba wannan abin sai idan shari'a ne ta taba ta ce ba haka ba kaza za a yi kuskure ni na gyara kaza kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu sa bina biyo kaso yana yana jinya na ajali dama tun da aka ji masa ciwo yayi rauni yake roƙo Allah yake cewa ya Allah idan akwai sauran jihadi a nan gaba da annabin ka zai je Allah ka bani lafiyar da zan shiga in taimake shi a yi tare da ni idan kuma babu to Allah ka sa jinyan nan daga nan karkin tashi saboda zai zamto jinyan ta jihadi ne yayi mutuwar shahada amma in ya warke ba jihadi gaba ba shahada bai mun yanzu ne sai a ce ka kira ruwa <laughs> to shi ko aljanna ya kira to annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo duba shi a cikin wannan jinya wata rana sai yake tambayar manzala yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzala sallallahu alaihi wasallam ga halin da nake ciki diyata guda ɗaya ce mace na haifa a duniya shin zan iya yin wasiya dukiya na gaba ɗaya a ba addini Allah sallallahu alaihi wasu ce a ce to zan iya raba dukiya na biyu a ba addini rabi a bar mata rabi manzo Allah sallallahu alaihi wasu ce a a shi ma Allah bai yadda ba kun ga shi yana a shari'a tana cewa a shi da abinda nake so mu gane har sai da ya ce to zan iya raba abinda na mallaka gida uku in ba addini ɗaya a bar mata gadon biyu bisa uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce as-sulus daya bisa eh, uku kake cewa was-sulus kafir daya bisa uku ma fa abu ne mai yawa sai malamai suka ce to in za a yi wasiya a mai da shi hudu bisa uku tunda har annabi ya jinjina daya bisa uku ya nuna an je boda da yawa a kara yau baya <laughs> ina fata kun fahimci wannan to shine anan jam'i na wasiyan nan shine da kake gaya mutum wani abu mai karfi da zai amfane shi ko kai wanda zai amfane ka musamman a bayan rayuwarka to shine malai ce waɗannan wasiyoyi da suka zo alwari alwarida shine wanda suka zo fi qissati tilikman a cikin ƙissan lukman in an ce ne shine kawo maka magana tiryan tiryan har akai ka kafanci wani abu wanda ya shafi tarihi ko labarin wani Allah ya ba nan su alaihi labarin wasu annabawa kamar su Fir'auna da yadda suka zo da yadda suka halaka da sauransu malai ce waɗannan wasiyoyi fadammanat fawaid azima sun ƙunshi fa'idoji masu girman gaske wa tawjihatin karima kuma sun fuskanci fuskantarwa a dora ka fuskanci abin da yake daidai wanda suke na karamci ne wanda ba wanda zai aiki da wannan abu da aka fuskantar da shi fatiya na babban mutum wurin Allah wa lafitatin mubaraka sannan a cikinsu akwai lafitat shine khutuwat akwai matakai ɗaya bayan ɗaya da aka koyar da mu na rayuwa masu albarka yadda ake so ka ba al'amura mataki bayan mataki step by step an fahimci wannan ko sannan sai ce wa nahjan kuma a cikin wasiyoyin da akwai tsari sadidan wanda yake daidaitaccen tsari wanda ba wuce iyaka a ciki ba kuma karanta a cikinsa wannan tsarin fi a ila Allah wanda aka tsara duk wanda ke so ya kira mutane zuwa ga Allah ka san kiran mutane zuwa ga Allah aikin kowa ne ba aikin kowa ne sai dai wasu nauyi na fi yawa akan su fiye da wasu ko yau mutum ya musulunta yana da aiki ya kiran mutane su zo su bi addinin Allah ku tuna Allah ya faɗa cikin suratul ahqaf wa id sarafna ilayka nafaran min al-jinn yattabi'una al-qur'an ko yayin da wasu gungun aljanu suka zo za su wuce sai suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani qalu anfitu falamma hadaruhu yayin da suka halarto inda yake karatun qalu sai suka ce anfitu ku shiru ku saurara mu je me yake cewa suna ji ko sai suka imani da qur'ani suna barin wurin wallau ila qaumihim mundirin sai ga sun koma wurin mutanen su suna gargadin su wancan abin da dazu muka bar ku fa ba mai kyau bane ya a ajibu da'iyar Allah ya ku mutane na ajibu ku zo ku amsa da'iyar Allah ne kira zuwa ga Allah yanzu su ba su da ilimin da za su iya koyar da su amma sun ce su zo su bi wani ne kira zuwa ga Allah kaga sun yi da'awa <laughs> suna kuma da ladan duk wanda ya bi to wannan shine shi yasa zan ba da wani ba ta kaice wanda malam ya Shankiti yake fada akan abin da ya shafi da'awa yace hunaka shay'un tujad qabla ad-da'wa wa hunaka shay'un tujad inda ad-da'wa wa hunaka shay'un tujad ba'da ad-da'wa akwai abin da duk ake so ka samu na farko kafin kai kira zuwa ga Allah na biyu lokacin da kake kira na uku bayan ka gama kira na farko kafin kiran yace shine ya zanto kana da ilimi abin da za ka kira kaga anan shine sai a ta ganin kamar malamai su kadai ne suke kira saboda su suna da ilimi mai yawa da za su iya rubutu za su iya magana za su iya shiga su fita su bincike su kaza wannan falala ce mai yawa tare da haka kuma bai sauka akan wanda shi ma ba zai iya yin wancan din ba yake cewa ko da abu kaga wani yana yi mara kyau ka ce wani ka ji tsoron Allah ɗabi'a ma ta abin ai da kyau akwai abin da kawai ka ce mutum wani ka ji tsoron Allah kan wannan abu ka yi da ka isar akwai abin da su a karari suke kowa hatta ɗabi'a lafiyayyen hankali ya sa wannan abun ba abu bane mai kyau to wannan kaga shi kanshi ilimi ne da har ka gane wannan abun bai da kyau kuma kai kira a kansa ko ka gane wannan abun yana da kyau sai kai kira wasanin wato a kansa annabi sallallahu alaihi wa sallam yaki za a tafi akwai wani yazo ya ce mai ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a ba ina da kaya banda abun hawa in za a tafi ba zan iya zuwa ba kuma ni dinnan soja ne zan iya abin nan amma ban da abin hawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace ma'anar sallallahu akwai raran baya ma'ana akwai raran doki ko na abin hawa da za a iya bani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya duba ya duba yace kai shawaga fa ta ce ka ba mu wani sai dai ka taya mu da addu'a sai wani sahabi ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam in ka ban izini ka ji biyayya in ka ban izini in wani ne zai ce mutumi na jimana amma ya ce ya annan sulasullam ka ga tsari in ka ban izini ni akwai wanda zan iya nuna mishi yana da shi zai bashi malala sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama aka bashin sai kawai ya koro hadisi yace yanzu duk abin da zai a jihadin nan kai da kai an da kalmomi aka sama mishi ga ladan ka gana shi kuma shi ba a rage tashi da komai ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai dauko kyauta zai ba wani kuma kowa san shi zai ba amma sai ya ajiye mutane na kan sai can ya gaba ke magana ba sai ce ba za ku ce in ba wani wannan abun ba sai suka ce to ai ka riga kai minya kuma kowa ya gane shi zaka ba ina amfanin maganar mu yace in kuka ce utu jaru in kuka ce a taimaka mu zalla to a ba wannan yace kowa duk sai kun samu ladan kyautar da zai amma kuka shiru na mika mai ladan ta wace ni kadai <laughs> da'awa tana da yawa na taba yi makura ne wani wata wata lecture a Kano a alfurkan masallacin malam bashir ali umar malamin a da'awa hanyoyin da'awa da kuma wani kulluna du'atu dukkan mu masu kira ne zuwa ga Allah sai da ka hanyoyin da kowa sai ya je yana da gudun wanda zai ba addini a ciki Allah kuma ya taimake mu na wannan ɗan dogon bayanin saboda wasiyoyin in mun zo su mu eh lallai da mu ake yi din to a ciki akwai tsari mai kyau ga kira zuwa ga Allah wa tarbiyatul abna to kaga iyaye sannan a cikin waɗannan wasiyoyi akwai abu tsari mai kyau wurin tarbiyyar yaya watan sha'atul ajiyal da taso da generation matasan da za su biyo baya al'umma generation shine jail ko ajiyal kuma shine jam'insa jayin da ake tarbiyyantar da matasa da ake so su zama wani abu nan gaba a cikin wannan fa'idoji zamu ci wa har wa yau a cikin akwai bayanin. an bayyana a sarari lil wasa'ilin najiha hanyoyin da idan ka bi su zaka kubuta daga dukkan wani sharri na duniya da lahira wal asalibun naji'a a cikin kuma an faɗi uslubi hanya tsari annaji'a mai tasiri a aikace shine annaji'a tsarin da in ka bi shi practically a aikace zai tasiri fi da'wati ila Allah wurin kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda alkhairansa sun yawaita kuma ya daukaka wata alimun nas alkhair kuma a ciki akwai hanyar da ake bi dan koyar da mutane alkhairi wani hada wannan ne ma ya sanya kana min ya zama abu ne wanda aka karfafe shi abu ne mai karfi kwarai alal murabbin akan waɗanda suke ma al'umma tarbiyya kamar irin su sarakuna da sauransu ai ko da ko bulala za mu tuna ce fada sai ana neman ka kaje kaza mai martaba na magana ko kaza ko ko waɗanda suke almurabbina waɗanda suke dai masu tarbiyyar jama'a hatta jami'an tsaro suna ciki ai kaga asali an samar da su ne don a samar da tsari mai kyau da al'umma za su ji shine asalin abin nan din wal aba sannan akwai tsari mai kyau ake magana ce mai karfi akan iyaye wal muallimina da masu koyarwa malamai kenan menene abinda ya zama mai karfi a gare su al yu'inu bi hadhihi al wasiyya su kula kwarai da gaske da waɗannan alwasaya wasiyoyi da Allah ya kawo na lukmanin Hakim wa an yaqifu sannan kuma ko da yaushe su rinka tsayuwa a kan su wa wa faqatin lokaci bayan lokaci a duba su a sake dawowa kar a ce an gama a sake duba su ana check and balance ba don komai ba ya ce face liya a minha an ha as-sadiq saboda su samu a ciki su cira su samu wani tsari daidaitacce wanda za su rayu a kansa wasariƙun rashid kuma su ƙoƙari su samu hanya wanda take ta shirya hanya wanda take shiryayyen hanya fi da'awa wurin kira zuwa ga Allah wa ta'lim da kuma koyarwa wa idafatan ila ma fi ma hadhihi alwasaya sannan dori doriya a cikin abin da ke cikin waɗannan wasiyoyi min al-uslub al-hakim wanda yake na uslubi ƙari kenan sannan ƙari mu ce kaman bugu da ƙari a cikin waɗannan wasiyoyi akwai abin da yake na uslubi tsari alhakim na hikima kuma wannan tsarin Allah ya sanya shi ne da lijazbil qulubi saboda ya jawo zukata ya jawo zukata ka sa annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya rinka yi masa habbai zaka ga sahabi dauki irin su Talha bin Ubaidillah talha bin ubaidillah shi tun kafin ta haɗu gaba da gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi zuwa ga musulunci kusan ka iya cewa ya musulunta sai daga baya kalmar shahada shi ta biyu me muke nufi gari ya fita madina ya dawo ya ga gari diya ya mutse ko garin makka ya ga gari diya ya mutse ana ta surutu in ya wuce ya ji ta an muhammad Ah ya gari ba abin nan kamar layi ne ka saba da safe dai an tafi aiki kawai ka da wuraren tara sai ka ga wani da ke da karfe hudu ya zo ka ga wasu sun tsaya can wasu sai ka fara tambaya da ke faruwa ko to kamar haka shine sai ji ana muhammad kai ya kasa da sai ce wai menene suka ce ai annabi muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam duk da su ba za su yi masa salati ba suka kira sunan shi suka ce ya zo da wani abu daban wai daga sama ana sakuwa a mishi magana suka tuntsire da dariya kaga su ya kamata a yi ma dariya ba saboda duk wanda zai shakkan manzanci Allah sallallahu alaihi ya kamata ya fara yin shakkan yadda aka samar da shi daga rashi shekara saba'in dari bayan ina kake lam kunshe an mazkura ko sunanka ba sani ko sunanka ba sani ba shekara ɗari da suka wuce ba kuma sai ga ka annabi na min al'adari ba mu sai Allah ya samar da to dan ya ce magana a sama in za a yi mamaki a hankalce wanne fi girma abin mamaki saman da ka riga ka ganta ka san akwai ta kana jin iska kana jin hadari na rugugi ai dole tunanin kai baka akwai mai yin haka to amma wannan an samar da kai ne da kulfa ya kulfa kawai kaga ka zo ne baka san yanda aka yi aka same ka ka zo yanda ka zo ba to amma suka faɗa mishi wannan sai tun daga nan falha bin Ubaydillah shi sai bai zagi ba bai magana ba bai ce komai ba amma tun daga nan kawai tunanin shi ya fara cewa kai to akwai fa magana da ya ƙara gaba sai ya ƙara ganin mutane ce wai yaya suka gaya mai irin wancan magana suka ce daga cikin abin takaici shine duk abin da ya faɗa ma sai sai na abakar ya yarda ya ce a jama'a ku saurara wai bayan shi muhammadin ya faɗa abubakar dai da na sani shi ma ya yarda suka ce wallahi ya yarda sun ɗauka shi ba biyu sai ce hadani la yastami'ani alal kadhib ya ce wallahi ƙarya ne waɗannan mutanen biyu saɗa kan wani abu kuma a ce abin nan ƙarya ne ba zai yiwu ba to kaga shi ne da jasbil kulub tun kan ya je aikinsu ya janyo zuciyarsa sun gane cewa ko kai ne za akwai wanda duk sharrin da za a yi mishi ko ka ga abu kamar zai auce zuciyarka ta ce ma kai wannan kai kawai dai a bar magana. saboda yadda Allah ya sa zuciyarka ta nutsu da abin da kila ake a kansa to sai malai ce wa shiddil azhan da kuma ɗaure tunani ƙwaƙwale a ciki akwai ɗaure tunanin mutane al'azhan jami na zihin ko shi ne ƙwaƙwalwa tafsirin malaminmu babanmu mala abakar gumi raddin azhan ila amin ƙur'an ko dawo da tunanin mutane ba ƙwaƙwalwa ba ƙwaƙwalwa dama tunani da hankula da komai wattar a ciki kuma akwai abin da yake na tsoratarwa don kan adam ya faɗa allah eh, tarjif shine kwaɗaitarwa watarhib da kuma tsoratarwa at-tarhib shine tsoron da zai sa ya yi wani aiki don kare kanshi daga abin da yake tsoro ne at-tarhib wa husnul mau'iza a ciki akwai kyautata wa'azi wa'azi dama shine umurni da kyakkyawa da hani da mummuna ko dai kana mai kyau a maka fata alkhairi a ce a ƙara a ci gaba ko kuma mutum yana mara kyau a ce a bari ne wa'azi wa husnul dukhuli 'ala an da kuma cikin wannan wasiyo za mu fahimci yadda ake kyautata kyawun shiga wa mutane fi bayanin khairi lahu yayin yi masu bayani na alkhairi a gare su yadda ake so a shigo ma mutane da bayani yadda alkhairin da aka zo musu da shi zai kama tunaninsu kuma su yi aiki da shi kuma ƙur'ani tun ba ya saba wannan ba ku duba yadda ya hana shan giya yadda alƙur'ani ya hana ya hana shan giya ba kawai zuwa ya ce ma mutane kar su sha giya ba su daina shan giya sabai suka ce da ƙur'ani daga saukan shi ce a daina shan giya suka ce da zai wahala wani ya musulunta a ta daɗi saboda giyan nan ta zama jini da tsoka a cikin su shi yasa kai ma haka za ka yi ta haku ka zo masallacin ku ka tada rikici limamin ku tsoho ne gashi kuna da dan musabakan da ma je musabakan duniya to jira ci na lahira mana ko ba ta mani ya ce ko yadda mutane mana ba dole ne sai ya kwace limanci a hannun dattijo yawanci da ana fama da wannan zafin ka alhamdulillah yanzu abun na raguwa mu ma dai daɗin sanda muke ganiyan hadda ana zafin kai ka ce limami bai cika gunna da kana ga kamar za ka canza masallaci duk daga baya muka gane kawai ɗan ne so yi mana fitsari aka. Allah ya kwace mu to kar a bi abubuwa a hankali a sannu wato a kona abu duk wanda kaga Allah ya ije shi a dade yana hidima a masallaci ka kiyaye wannan mutum ka kiyaye shi shara yake kiran sallah yake limanci yake yi kudin man janareto yake bayarwa in dai yana da alaka ya dade da masallaci to wallahi zai wahala idan mutumin banza ne dan ko kai ba za ka samu mutumin banza gidanka ya dade ka fatattake shi ba balla tana Allah wa annal masajid dinka shi yasa hadisi yace duk wanda zuciyarsa tara, rataya da masallaci ma za a mai inuwa da al'arsu to haka nan mu je ko kau da lokaci shigarwa mutane da abu na alkhairi wa da'awatuhum da kiran mutane ila dinillahi zuwa ga addinin Allah baraka wanda yake alkhairan su sun yawaita wa ta'ala kuma ya daukaka wala yace fadda'awat da'wat mu sani yan uwa ita da awa kira zuwa ga Allah kama annaha ilmun yud'a ilayhi kamar yadda duk muka sani aka ce da awa, ilimi ne da ake kiran mutane su zo su bi Allah ya ce ku yi kaza yana da kyau jama'a ku yi Allah ya ce a bar kaza bai da kyau ga dalili jama'a su bari shine ilmun yud'a ilai. wa Amalu har wayo kuma da a wannan aiki ne yurshadu ilaihi da ake nuni ake shiryar da mutane zuwa gare shi saboda hannu ɗaya bai ɗaukan jirga. kamar yadda muka san wannan shine da'awa yace fa inna hafil waqti nafsihi to haka mar haka kuma wannan da'awan da a lokaci guda at the same time simultaneously kenan ko inda malam baturi yace a lokaci guda kuma wannan da'awan tahtaju ila hikmatin tana bukata a sa mata hikima mun san Allah ne ce ai mun san umarnin Allah ne to amma duk da ka tana bukatar hikima wa wasa'ila kuma tana bukatar wasu hanyoyi da take so a bi na sai'atin masu amfani kwarai da gaske wurin a samu abin nan yanzu ko mutum ne kaman gare shi nan kai can ya shiru an jima kai ka kwanta rashin lafiya zo ya gaishe ka ya za a yi gobe zai wahala ko kana kin shi sai dai mu ce ko ba ta munafurci ba dai ta zahiri ba kila annabi sallallahu alaihi wasallam ya faru yaro ne fa ba yahudi ba musulmi ba yake masa aiki gida da dan dawainiya da sauransu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba da shi aka zo aka ce da shi bai da lafiya kuma ciwo ya tsanani ya kira wasu daga cikin kibaru sahaba wata riwaya tace sayyidina abubakar da umar yace ko mu je mu duba yaron nan mu je dubiya ba fa musulmi ba kun ga nan ba mun samu ta fa'ida Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya san tasirin rayuwarsa a cikin rayuwar yaron shi yasa ce haka yana zuwa suka je gaishe shi sai manzo Allah sallallahu alaihi sallam, bayan ya je sai ya zauna kusa da kanshi anan malamai suka ce idan mutum aka ga ciwo yayi masa tsanani ana so ko alakana masa kalmar shahada ko ai masa nasiha ko alallashe shi ko dai wani abu da zai kama hankalin shi to a zauna kusa da kanshi hankalinsa yakan tago wurin mutum kamar inda in za a koyar da mutum qur'ani in namiji da namiji ne ko mace da mace zai kyau zanto suna fuskantar juna saboda hankali ya fitar ta ruwa ina fata an fahimci wannan to shi ne Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kalle shi sai ga alaman yaron nan ba zai tashi ba sai ce da shi aslim musulunta shigo musulunci mahaifinsa na wurin bai huda yaron nan sai ya juya ya kalle mahaifin idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulunta sai ya kalli mahaifin sai ya juya ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiru sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane yana tsoron mahaifinsa me yake so ya ce shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga fuskarsa mai daraja kawai sai ya kalli mahaifin ma'ana ka tuna ni waye a gare ku kaga inda bai gina wannan alakar ba kafin ranar cewa zai kakka kuskura amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi kawai sai sun kuyar da kai sai ce mai yara ati abin qasim ka ji tsaban kiyayya ta bai hude ma maimakon shi din ma ya fara shiga ya ce ma mu tare kuma maimakon ya ce rasulillah ko nabiyallah ko kaza sai ce mai ka buga ban kasu ma'ana kaman wani noman mutum ne zuwa wurin yace kai masa biyayya da ai maka halin da ya cancanta aiko annabi sallallahu alaihi sallam, ya lakkana masa kalmar shahada kuma ya amsa riwaya biyu suka zo wata riwaya ta ce yana wurin yaron ya cika wata riwaya ta ce a ranar bai kwana bai cika to da annan sallallahu alaihi wasallam ya karbi kalmar shahada sai rinka daga tafuka hannayen sai yana bugawa a cinyansa yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar godiya ta tabbata ga Allah ta'ala da ya kubutar da shi daga wuta sabai sun jira yaran suka ce turka shi kai in ana neman wanda ya ci banza an samu yaran suka ce bai fa sujada ba ko sallah daya a duniya da shi ba amma ya samu di'i e. direct injury <laughs> suka ce kana so ka ga wanda bai taba sujada ba bai taba sallah ba amma dan aljanna to ga daya tunda karara Allah sallallahu alaihi wasallam ce na gode ma Allah da ya kubutar da shi daga azabar wuta to ni kuma anan bari tambaye ku tsakanin yaron da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya ku cinyewa shi Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda ya bi mataki mataki shine maganar da malam ke yi yi ta bin step ɗin bai garaje ba bai haƙura ba bai yanke ƙauna ba gashi sai a jack minute kuma ya ɗauke ya yi nasarar allah ya ba shi ya ɗauko yaran. <laughs> ina fata an fahimci wannan bayan ladan annan sulasulam na imani da ladan shi na manzanci da ladan shi na idar da sako duk inda yaron nan ya je a lada sai an ƙara ɗiban lada makamantansa kamar yanzu duk al'ummansa na yana samun ladan mu insha Allah Allah kuma ya ƙara masa tsira da aminci sallallahu alaihi wasallam to mala ya ce akwai hanyoyi masu amfani wa asalib kuma akwai dabaru da ake bi mu'assiratin wanda suke tasiri a wurin gyaran tarbiyya da kiran mutane zuwa ga Allah da duk ma abin da aka faɗa a baya hatta ta quluban nan in ka bi waɗannan hanyoyin za su tasiri har ka samu ka shiga zukatan mutane Kasan shi shi yasa abinda malamai suke da masu tarbiyya ya fi waɗanda suke sa ƙarfi wurin gyaran jama'a tasiri ku kula da kyau za ku gani tun daga tarihin jiya har yau kuma har gobe ko barna ne aka ce tsuran ƙarfi ne zai gyara barnan nan to sai ce ta haƙa wata barnan da ta fi jiya ƙarfi ko kuma barnan ta canza salo ko ce la'asar in ƙarfin ya bushe sai ta dawo to amma idan zukata kake canzawa tunanin nuka kake canzawa so nawa ne a tarihi muka ji wani sahabi na zai je kashe annabi sai gashi shi yana cewa duk wanda ya san mahaifiyarsa ta yana so uwansa ta haifi wani matarsa ke zawarci ƴaƴansa su maraici ya biyo shi shi abu muhammadu jiya fashe ce dai daɗin shi da takobi kuma annan sulasulan bai taɓa taga ko da bindiga ya nuna mishi ya ce dole sai ya shigo ba to wannan gyara zukata yana da muhimmanci a kowane ɓangare wallahu jalla wa'ala Allah subhanahu wa ta'ala to anan ne malam zai je kai tsaye yace ata abduhu luqmanul hikma Allah ɗaukin sarki ya baiwa bawansa kun ga kalman abdu din nan daraja ce ta gaske a ce maka abdu to Allah ya ba luqman shi wannan luqman din alhikmata hikima wa kuma ya jefa wannan hikima fi ƙalbihi a cikin zuciyarsa waja'ala kalamahu kuma Allah ya sanya maganan wannan Luqman din wa wa'azahu da wa'azinta wa ta'limahu da koyarwansa wa irshaduhu da fadakarwansa ya sanya hikmatan akwai hikima a ciki wanda ake ganewa wannan hikiman Allah ya so ko dan karamin yaro ne sai bashi. kamar yadda ake kawowa yaro ne a aji wani malami da ba musulmi ba yazo ya ce ina musulmai suka ce ga su su miƙe suka mike yace kun ce kuna da Allah suka ce sai ce to ku nuna mana Allah shi ya riko cross a hannu ku nuna mana Allah sai yara kan suka zama kwanfe sai wani yaro ce excuse me teacher kafin mu nuna shi na da tambaya sai ya ce mishi me tambayan ka ce teacher kana da hankali do you have sense Ya ce what of course ce show me your sense nuna mana hankalin sai malamin shi sai ce a wata teacher sai madman sai aji ya dauka da dai in ka yadda kana da hankali to dole ka yadda kai Allah in ko baka yadda akwai Allah ba kai ma ka zama mahaukaci ina fata an fahimci wannan wannan ko da kirkirarren labari ne haka ma'anan yake a sa kuma haka haka hankali dole zai yadda da shi to kafin mu je can da yace ata abduhu lukman al-hikma na kai karshe saboda kada a kasa fahimtar bayanin umman dawo ya ba bawan sa lukman hikima a farkon gabatarwa ban faɗi ne ne lukman ba kawai dai na ce lukman saboda ban so in me ba haushe ke cewa riga malam masallaci amma wannan kalmar mai kyau ce shi ya dauke ta a mara kyau in ma ne riga ka masallaci ya zaka rasa abu mai ban so shiga gaban liman ina ga kila haka bibi ka sai shiga gaban liman matsala ne na farko in ka ga mutum kwance gaban liman to kai ka san ba zai dawo gida ba haka ne a malikiya kuma da muke biya ka ce in ka shiga gaban liman ba ka da sallah to kaga shiga gaban liman shi ya fi dacewa da ce kila riga malam masallaci to ga ina a ƙasa da ya ce ya ba bawansa lukman wane ne lukman ɗin nan ya ce kuwa abdul salih Allah ka samu a cikinsu ya ce bawa ne amma fa nagari nagari in an ce nagari menene ma'anar abdul salih bawan da ke aikinsa domin Allah kuma bisa shiryan da Allah ya ce aji kamar yanzu ne a ce amalin salih aiki na kwarai wani aiki ne na kwarai aikin da aka yi don Allah bisa shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi tunda ba a zamanin Annabi sallallahu alaihi zo ba sai mu ce ba wanda ya aikin sa don Allah a bisa tsarin da Allah yake so to haka yake wannan Luqman din walaysa nabiyyin shi ba annabi bane shine magana mafi inganci walaysa fil qur'anil karim kuma ba a samu ba a cikin alqur'ani mai girma wala fi sunnatin nabi ina ganin ma kadai mun samu fa'ida ko sanin wane ne Luqman din nan ba a samu a cikin alkur'ani ba ko a hadisai ko sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yadullu ala annahu nabiyyin wani hadisi ko wani aya da ya nuni akan cewa shi annabi ne ba a samu wannan ba koda guda daya wa haka al-imam al-bagawi sai dai a cikin babin amana na ilimi imam al-bagawi ya kawo ya hakaito cewa fi tafsirihi a cikin tafsirinsa yace al-ittifaqu ala zalik dukkan malamai masana na Allah sun yadda cewa Luqman ba annabi bane faqala a inda yake cewa ittafaqa al-ulama malamai sun yi tarayya ala annahu kana hakiman wannan Luqman din da tabbas mutum ne da Allah ya bashi hikima walan yakun biyan amma fa bai kasance annabi ba dukkan su sun yadda kan haka <clears throat> illa ikrama sai da ikrama shi tabi'i ne dalibin Abdullahi dan mas'ud shi ne kadai ya tafi akan cewa al-Luqman annabi ne fa'innahu ƙala domin shi ya kawo cewa kana lukmanu nabiyan lukman annabi ne sai dai karku manta ba ayan da ta faɗa ka ko hadisi kuma maganar lukman da zai girmama ka ƙur'ani lallai da aya ko hadisi ta bayani a kansa ina fata mun gane wata farra da hadal kawai kuma shi kaɗai ne yake banta da wannan asalin wato cewa Luqmanul hakim annabi ne don haka in mun ji sun ce annabi ne sun dogara da maganar ikrama wanda suka ce ba annabi ba sun dogara da maganar da shine kusan ittifaqin malamai cewa ba annabi ba ne kuma babu ayan da ya annabi ne ko ba hadisin da ya ce annabi ne dan haka ni dai ni umar shehu zariya na gamsu shi ba annabi ba ina fata an fahimta in kai ka ɗauki wani fahimtar to kawo fahimtar ikrama amma dai dukkan su ga dalilai to malai ce alwasaya lati lawwaha Allah tabaaraka wa ta'ala biha fi kitabihi fi kitabihi alquran alkarim waɗannan wannan ci gaban wancan ji. kun gane mu koma ba ko ban makaranta na wahada din nan ba yawwa shi yasa na ji abai mun bambara kai wai raƙumi a kabar malai ce wahada kulluhu waɗannan bayanai gaba ɗayansu fa yaktadi minna husnu tadabbur wannan kisan da aka kawo nashi yana hukunta mana cewa lalle ana so mu kyautata lura at-tadabbur shine ka lura da abu lura na ƙarshe ta da har za ka iya hasashen wani abu game da shi ta ce kai yaron na yadda na kula a kiyaye fa zai kaza kun gani da ka lura zai je kaga ana yi barna kana kan lokaci yaushe ya wuce kuke ba nan yake wasa ba amma ka ce kina kusa eh yaron nan fa kaman da alaman yana shure-shure zai bana fitsarin kwance dauke shi ko sami shi famfas wannan kaga an samu ta tadabbur akwai lura wa ta'aqulin da zurfafa hankaltuwa da abu cikin hankali a lura da yanda abu yake duk wannan kisa kai kamata a yi mata wa mudarasatin li hadhihi alwasaya sannan kuma da koyo da koyarwa shine mudarasa ayi karatu a koya a koyar li hadhihi alwasaya na waɗannan wasiyoyi allati nawaha Allahu tabaaraka wa ta'ala biha wanda Allah bakin sarki ya tsare su ya kawo su fi kitabihi a cikin littafin sa al-Qur'an al-Karim wanda shine al-Qur'ani mai girma to wasiyoyi yanzu sune zamu shiga cikin su kenan ko ayoyi ne guda guda bakwai daga ta sha biyu zuwa ta sha tara haka ne to na bakwai okay takwas saboda Qur'ani ke lambar shi a gaba ne ko gaskiya ne amma takwas ne ka kirga to Allah ya maka albarka waɗannan ayoyi guda guda takwas ni kuma inda nake so mu yi su kowa sai ya samu ladan ko ba ku yadda ba ko kun yadda ma ni ma ko ba ku yadda ba ni na yadda kuma tunda kun ce ni zan karatu sai kun bi ni <laughs> zan karanta su a qur'anancen su sai kuma in karanta mu karanta ko in karanta sai mu karanta tare tunda in na karanta an da muka yi sai mu tafi tare don kan wasu ci gaba wasu ci baya an fahimci wannan hikimar shine za ku je hikima a ƙarshe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن a ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه a rinka kula da duk inda nake tsayawa duk inda na tsaya in mun zo za a tsaya na in ban wuce ba kar a wuce in na wuce a biyo ni wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun hamid wa id qala luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعالى لا مجيكو سوى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد كرا غني غني غني أقول شد أكن يا أنكو فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير التكبير إن جاء مسابقة كاي دان الله تين يزبق وسا كغلق من بقى <laughs> sai ka ji ina ma da za mu ga lukman ka ji haka a ranka da kawai ni na karanta na tafi ne ta fassara ba za ku ji abin da ke ran nan yanzu ba kuma ta dabburi muke so ne ba a fitar ko to hikiman wannan yanzu kun ga kowa a nan duk harafi ɗaya yana da lada goma karanci da wanda ya karanta da wanda ya saurara duka sannan na biyu yanzu zai sa hankalin mu ya natsu cikin abin da za mu karanta a mintunan da suka yi taura bari mu gan za mu iya tarjaman ayoyin minti shida ne ko? ni ka yi Allah ta'ala ce walabar atina na al-hikma haƙiƙa in ji Allah ta'ala ce mun ba lukmanar hikma Allah ya ce ya bayar kai kafin ta baru bayarwan bayarwa ne girmanta kuma girma ne cancantan ma cancanta ne menene wannan daga cikin hikiman anis kurlillahi Allah ala ce mun ba ta hikima cewa ka yi godiya ga Allah mun ba ka da haka ka gode ma wannan abu da muka baka ya Allah mu ma mun gode maka ga mu nan daga unguwar Rimi Kaduna muna gode maka mu ma Allah yanda ka iya bin Luqman Allah mu ka sa mu ciki da zamu karanta abin da kai ka yarda da shi Allah ya ce wa man yashkur duk wanda yake godiya ya sani fa inna ma yashkuru li nafsihi yana godiya ne dan kansa ya za a yi mu gane cewa an kai godiya kanka kai ma ne duk ni'imar da aka yi maka ka gode Allah shi zai ƙara maka wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la zai faru la azidannakum Allah ya ce ni ne shelani Allah kuma shelana na shela ne yankewa na yankewa ne na ce duk wanda ya gode mun zan ƙara mai ni'ima sai Allah ya ce wa man kafara wanda ku ya kafirce yi ma Allah butulci fa inna Allah ghaniyun hamid ya sani Allah mawadaci ne kuma shayago mawadaci ne ko baka yi ba bai bukata dama an kai kanka kai ba Hamidu kuma shayago in kai baka gode ba a lokacin wanda suka fi ka suna godiya har da mala'iku yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun wa qala luqman Allah ta'ala ce kuma ka tuna lokacin da ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ya kai mabiyin manzo Allah ne karatun Qur'ani ka tuna lokacin da Luqman wannan magana tana koma zuwa ga Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ko yake faɗi libnihi ga ɗansa al shi ne ɗa wanda ya haifa wa huwa ya izuhu alhalin yana masa wa'azi ba za mu faɗi fa'ida ko ɗaya ba saboda malam din yana ta ya fade su kawai tarjaman zamu yi a dake yake ce da shi ya bunayya ya kai dana a kaga ana girmama yaro an ga alama yana da hankali ba koran shi ake ba a nan zan nasiha masallacin da na kula ba wannan matsalar amma dai masallacin da ake koran yara daga sahu kuskure kuskure ne ku kore su in kuka kore su mu za ku jika mu aiki kuma sai su jika mu ku rarraba su ne a cikin abin nan wani malamin mu yace ko sallah kake kaga yaro ya ruga da gudu yanke sallan ka kamo shi ka ci gaba daidai ne ya san akan me uban shi ya in ba haka ba sai yan cece kule sun dauke shi can za ka ji shi yana ma wani cece kule ko cakula je ke zo ke O oho wallahi ma wanda wakar waka ta cuce ni yariya ta yar mutsala da yar take ta ba na rasa yanda aka yi kawai yau wuce wuce a tiktok wallahi kawai na sa ku ku ku ka ce kun na ce kai a'a nan gidan sa abla ibn mas'ud ne <laughs> yarinya gyara <laughs> baki biyo layin daidai ba <laughs> gyara tun farko Ya ce ya bunayya la tushrik billahi kake shirka da Allah to nan ma duk da za mu zo fa'idodi ashe duk alkhairi ana so ka fara daga gida duk in ka samu alkhairi zo ka fara ‘ya'yanka matanka danginka ‘yan uwanka iyayenka zo ka yi musu inna shirka lallai shirka fa haɗa Allah da wani abota ya kai ɗana kaga yaro ne fa ba babba ba amma yana gaya mai ya sani tun farko tun rangini tun ranzani shirka fa la zulmul azim zalunci ne mai girma karɓan haƙƙin Allah a ba wani Allah ne ba za a zauna lafiya ba ko yanzu shirin 2027 da 'yan siyasa ke yi dai kana gani bakin rai bakin fama suna nema sai to kun Allah ne za a raba haƙƙinsa da wani kace za a zauna lafiya ai da adam ma wace ka gane wannan wa al insana biwalidai Allah ta'ala ya ce kuma mun yi ma mutum wasiya game da iyayensa ni ka inda kuka ce fa tsaya rami ko ba mu gama ba to ni ana nan ci biyu ne ya kun Allah ta'ala ce mun yi wasulci ga mutum ga iyayensa iyayen nan walidai musulmai ko kafirai ku kiyaye wannan ko ba musulmai bane dole mutum ya kyautata musu hamalatu ummuhu mahaifiyarsa ta ɗauke shi a cikinta wahnan ala wahnin rauni kan rauni ita ɗin mai rauni ce dama tana buƙatar taimako shi yasa aka ce ɗaya ma zai iya ɗaukar nauyin hudu to yanzu ita mai raunin nan kuma gashi an sa mata wani nauyin a tare da ita ga dole a tausaya wa saluhu fi amai ya shi kuwa wannan ɗan a cikin shekaru biyu ne a wutan gaba sai ka ce wa liman arada an yutimma raba ko yayin lokacin yayin yaro shekara biyu ne amma in kun yi shawara da uwa da uba in an yi shawara an gamsu za a iya shi kan shekara biyu sau da maslahar uwar tana cutuwa ko dan ya kawo karfin da shi ba zai cutu ba to shi kenan za ku iya kafa da shekara biyu amma dai a ni shekara biyu ne asali na shari'a in ba a kai ba ba a saba ba amma dole sai da yardan uwa da uba da ittifakin idan an samu jayayya a kan yaye uba ya ki uwa ta ki a nan mace uwa ta fi uba haƙƙi saboda ita ce mai wahala ita ce za ta ɗauki mushakka ɗin to yana masu cewa musulunci a danna haƙƙin mata ga inda mata suka fi mana an ji wannan a niskurli Allah ya ce lallai ka gode mai in dai da gaske ne ni na alice ka to gode mu wani ka kuma in kai dan albarka ne gode ma iyayenka wanda sanadiyarsu na yi ka dan adam ba dabba ba kun ji daya musamman ka zo duniya ta hanyar aure ba wanda zai so a duniyar na a ce ba shi da uba a hanya aka tsince shi amma ce walidai iyayen nan biyu sitiran kawai yadda suka kawo ka duniya cikin mutunci shi ka ba ka iya duk abin da za ka yi ba ka iya biya sai dai ka iya kokarin ka kace ya fi maka sauran Allah ya ce ilayyal masir makoma gare ni saki wanda ya kyautata da wanda bai kyautata ba za mu haɗu da shi a filin alkiyama to mun ma kuma nan ne makomar da nake ga kamata mu tsaya ba mu iya fassara ayoyin duka ba ko ba na so muna saba ka'idan lokacin da muka sa insha Allah mako na saba hankalin ka ya kwanta ko shawa <laughs> mako na sama insha Allah za mu dora na ce mako na sama saboda akwai akwai abin da muke da shi a sati mai zuwa wanda ba zai ba mu daman ni karatu ba za tafiya ba ma amma insha Allah ta'ala eh, laraba ta sama banda wannan mai zuwa in Allah ya sa ya sai mu tsora daga daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya da da akwai tambayoyi da aka rubuta guda uku na manta da su ayi hakuri saboda littafin na sa a wancan littafin na manta kuma sabon littafi za a yi amma Allah yadda ba za a ƙara samun wannan yanayin ba muna roƙon Allah in an zo Allah da za amsa sa a wancan lokacin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa إليك السلام عليكم alaikum wa وبركاته